Yanzu sai mu dibi hoto na biyar. Ikon warkarwa Ku dubi wannan hoto. Wata rana, Bitrus da Yahaya na cikin haikali. Haikali shine gidan Allah. Sun zo domin addu'a. A ƙofar haikali, sai suka iske wani gurgu wanda aka ajiye kowace rana, ko in ce kowace safiya, domin yin bara. Wannan gurgu an haife shi haka nan, bai taɓa tafiya ba, lokacin da ya ga Bitrus da Yahaya, sai ya roƙe su su ba shi wani abu. Sai Bitrus ya amsa masa, Ba ni da kuɗi ko zinariya, amma abin da nake da shi, shi zan baka. Cikin sunan Yesu almasihu Banazaret, tashi ka yi tafiya. Bitrus ya kama hannunsa na dama domin ya taimake shi, nan da nan ƙafafun shi suka miƙe, sai ya tashi ya yi tsalle, shi da bai taɓa tafiya ba, ga shi yanzu yana tafiya. Da shike ya ji daɗi, sai ya bi Bitrus da ya haya suka shiga haikali yana tafiya, yana tsalle, yana yabon Allah. Mutane da suka ga wannan gurgu wanda aka warkar da shi suka yi mamaki, suna tsammanin Bitrus da Yahaya na da babban ban gaskiya wadda ta ba su wani iko na warkaswa. Amma Bitrus ya ce masu, ban gaskiya ga sunan Yesu almasihu ne ya warkar da wannan gurgu. Ta wurin wannan, Bitrus da Yahaya sun ba Allah girma cikin wannan warkaswa. Wannan kuma ya zama zarafi gare su domin su shaida Yesu mai ba da rai, su yi kira ga dukan masu sauraro don su tuba, su sami gafarar zunubansu. Mu ma masu sauraron wannan labari, mun iya mu tuba, mu sami gafarar zunubanmu ta wurin ba da gaskiya ga sunan Yesu almasihu. ta wurin yarda ya mutu a madadinmu.